This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da niyya. gana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suka so kama tashan sai su dangwala voa hausa.com Masu aure assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Bello Habib ga ladanci da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. a cikin wannan shirin za ku ji ganawar da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu na najeriya hawa kuma za ku cewa wasu da suka biya kuɗin zuwa haji a jihar filato kila su yi hasaran waɗannan kuɗaɗen aikin hajjin domin ba hujjan cewa sun biya sa'ilin na za ku ji rahoto akan soke ofishin uwar gidan shugaban ƙasa da gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ta yi kuma akan wannan batu ne za ku kira mu domin bayyana mana ra'ayoyinku amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. thank you jama'a sauran assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban kasar burundi pierre nkurunziza ya rantsar da sabbin manyan jami'an gwamnati yau talata biyo bayan sake zabensa a wa'adi na uku a lamarin da ya gamu da kalubale iri-iri 'ya'yan jam'iyyar cndd fdd mai mulki sun samu mukamai goma sha biyar a cikin ashirin a ciki har da mukamai masu mahimmanci da za su jagoranci ma'aikatan tsaro da cikin gida da harkokin kudade da ma harkokin waje wannan zaɓi bai baiwa masu adawa mamaki ba saboda sun yi imanin cewa mr nkurunziza ya keta dokar wa'adin da ta tsara lokacin da shugaba zai share yana shugabanci wata kungiyar masu fada ji a burundi a cikin su har da tsohon mataimakin shugaban kasa da tsohon kakakin majalisar tarayya ta ce ba za ta dubi nkurunziza a matsayin shugaban kasa ba bayan ya cika wa'adin tsaron laraba mai zuwa an kuma samu barkewar tashe-tashen hankula ne masu nasaba da siyasa lamarin da ya tursa sawa burundawa tamanin tserewa daga kasarsu a watannin da suka biyo bayan bayyana aniyar tsayawarsa a karo na uku watan afrilu da ta gabata ya kuma samu nasara ne a zaben da aka gudanar a watan yuli da kaso 69 cikin 100 na kuri'un da aka jefa ƙasar amurka da wasu ƙasashe yanzu haka sun yi kira ga shugaban akan ya fara tattaunawa da 'yan adawa domin tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa rundunar 'yan sandan najeriya ta ce wata 'yar harin kunar bakin wake ta kashe akalla mutane shida a bakin wata tasha da ke birnin dama turu arewa maso gabashin najeriya kuma wannan harin na safiyar talatin nan ya raunta akalla mutane 28 kawo yanzu babu wanda ya dauki alhakin wannan hari amma kungiyar mayakan boko haram ta yi amfani da mata da yara wajen kai har-haren kunar bakin wake a kwanakin baya kuma hakan yana sa fargaba ga sun fara amfani da mutane da suke garkuwa da su kenan ɗalibai mata su kusan 300 ne aka sace a wani harin boko haram akan wani ɗan ƙaramin gari da ke arewa maso gabashin najeriya kawo yanzu ba a san inda mafi yawancin suke ba. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Jama'a hannayen jarin Amurka da Turai sun farfaɗo yau Talata biyo bayan faduwa da suka fuskanta a kwanakin da suka gabata duk da cewa har yanzu China na jagoranta faduwar daraja hannayen jari a kasuwannin Asiya. Kasuwannin New York sun yi sama da kaso biyu cikin ɗari kafin sha biyar rana sannan mahimman alkalman jari a Turai su ma sun bunƙasa idan kuma aka duba can kasuwar jari a frankfurt da ke kasar jamus ita ma ta samu albarka da kaso biyar cikin ɗari darajar manyan alkalman hannayen jari na shanghai a kasar sin sun faɗi biyo bayan buɗe kasuwar sannan a wani lokaci ma sun farfaɗo da kaso hudu cikin ɗari amma hannayen jarin sun ƙara faɗuwa yau da rana kasuwannin jari a kasar japan da yankin hong kong duk da cewa sun ɗan samu ci gaba to su masu hada-hada sai sayar da hannayen jarin su kawai suke yi alkalman nikkei na kasar japan sun rufe da faduwar kaso 4 cikin 100 sannan alkalman hang seng na hong kong su kuma sun yankura da 'yan riba kaɗan sau'i kafin rufe wannan kasuwa shugaban kasar sudan ta kudu salwaki ya amince zai rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da ke nufin kawo ƙarshen yakin basasan watanni 20 da kasar shi ta ke fama da shi a halin yanzu wata wasiƙa da aka aiko wa shirin talabijin na infocus wanda ke mayar da hankali akan sudan ta kudu da murya amurka ke gabatarwa da harshen turanci ƙungiyar ƙasashen gabacin afirka ko igad a takaice ta bayyana cewa za a saka wa yarjejeniyar hannu a birnin juba babban birnin ƙasar sudan ta kudu din ƙungiyar igad ta ce ta jagoranci neman sulhu tsakanin gwamnatin mustaki da 'yan tawayen da tsohon mataimakin shugaban ƙasa rik macha ke wa jagoranta macha ya sanya wa yarjejeniyar hannu a birnin addis ababa ran 17 ga watan agusta amma shugaban sudan ta kudu ya yi watsi da ita inda ya ce yarjejeniyar ba za ta tabbatar da ɗorarriyar zaman lafiya ba ƙasar amurka ta yi barazanar ƙaƙabawa shugabannin da ke hamayya su biyu takunkumi idan har ba su samu ci gaba a yunkurin kawo ƙarshen wannan yaƙi rigimin sudan ta kudu sun raba mutane kusan miliyan biyu da dubu ɗari biyu daga mahallansu. To labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka. Ɗaya daga cikin abubuwan da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya bankin mun yayi sa'ilin ziyararsa a Najeriya shine ganawa da ƙungiyoyi masu zaman kansu, kamar yadda Nasir Adamu Hikaya ya ruwaito mana a cikin wannan rahoton. Everybody should be able to enjoy minimum human dignity. Kowane mutum a duniya ya zama mai muhimmanci ya samu takadirin mutuncinsa na ɗan adam. Kowane mutum ya ɗaura haƙarƙarinsa a kan gado ba tare da yana jin yunwa ba. In ji babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Ban Ki-moon a taronsa na ƙarshe da ya gudanar da ƙungiyoyi masu zaman kansu cikin ziyararsa ta wuni biyu a nan Najeriya. I have that by 2030 there will be gender gender parity. That's what we Ina so na ayyana cewa zuwa shekara ta 2030 karkashin sabon shirin muradu masu dorewa ya zama an samu daidaito tsakanin jinsin mata da maza a duniya. Sakataren ya nuna damuwa matuka ga yadda kasashe masu ci gaban masana'antu ke haddasa dumamar yanayi da akan ke barazana ga rayuwar al'umma. Bilkisu Yusuf ta Aduba Kesi nigeria na daga shugabannin kungiyoyin da suka saurari jawabin na Banki Mon. Ya kamata mu kanmu mu taka wasu rawan gani a wannan al'amari. ɗaya mu kula da yadda muke tafiyar da al'amuranmu ƙarfafa demokradiya yadda yake kowa da kowa yana da haƙƙin da zai yi magana kuma a kula shi mu kare haƙƙin bil'adama yadda yake ba wanda za a tirsasa shi ba tare da yi wani abu ba kuma ya kamata a kare inda muke rayuwa yanayi gurɓatan yanayi yana kawo talauci ya kuma yi nuna mana cewa idan ba mu kula da wayannan abubuwa ba wayanda suke da arzikin duniya ba sa kula da wayanda ba su da shi to ba za a zauna lafiya ba kuma ba yadda za a samu zaman lafiya idan ba a kau da wayannan hanyoyin zalunci ba. Su ma 'yan siyasa na ganin Najeriya ka iya gyara bakin fentin da wasu 'ya'yanta suka yi mata na rashin bin doka da oda ta bangaren al'umma da kuma masu hukunci. ga abin da ɗaya daga cikinsu da tuwa ali komo ke cewa so mu muna gani yanzu sabida canji da kuma mu gwamnatin apc gwamnati ce ta adalci kuma shi shugabanmu eh, baba buhari dama abin da yake kirari kenan kowa ya tsaya a kan bisa haƙƙinsa so muna ganin kotunan najeriya ma yanzu sun taso za su biwa wanda aka kwacewa haƙƙi haƙƙi kuma ina tabbatar ma a yanzu ko jam'iyyar apc ne ta yi magudi a yanda muke gani kotu za ta iya kwacewa ta bawa jam'iyyar da ta ci. Banki mun ya yi wa Najeriya kirari. Nigeria is Najeriya dai ce mafi karfin tattalin arziki a Afirka da ya dace ta taka gagarumar rawa wajen raya daukacin nahiyar. Shirin muradu masu ɗorewa zai wargaje matukar an ci gaba da samun gurɓacewar yanayi Nasiru Adamaili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaishe Kamal Nasiru a can jihar Filatoko wasu bayan Allah ne da suka biya kuɗin aikin haji kuma ba su karɓi risiti ba kila su yi hasarar waɗannan kuɗaɗe nasu kamar yadda Zainab Babaji ta aiko a cikin wannan rahoton. Hukumar alhazan jihar Plateau ta guduri yin bincike kan kudaden maniyyata fiye da 400 wanda ya haura naira miliyan 260 da suka yi layan zana. Binciken da na gudanar a hukumar alhazan na jihar Plateau na nuni da cewa tun shekaru da dama ya zama al'ada a hukumar ba dukan waɗanda suka biya kuɗin ke tafiya aikin hajjin ba walau a ce mutum ya biya a wurin da bai dace ba ko kuma wani ya yi dabara ya wawure kuɗin maniyyatan? azantawata da wasu da suka biya kuɗin amma ba su samu shiga jerin sunayen masu tafiya hajjin na bana ba sun shaida mun cewa waɗansu sun biya a banki ne wasu kuma suka ce sun baiwa wasu jami'an hukumar ne tun bariya mun bayar kuɗin nan amma muna kan tunanin su har yanzu muna ba su yi kome magana har dai su haɗa mu kawai mu zauna waje muna kan kuka a banki muka biya kuɗin shi kuna tsaye a nan kuna jiran su baku kuɗin ne ku. Eh, mu yi magana ke mu ce su ba mu kuɗi mu sun ce su baku su ba suna koran mu suna hana mu shiga ne damuwar mu shine ga mutanen mu 406 shi aikin hajji ana ta processing amma mu ba a yi mana komi ba a yanda shi ma dakin kanta ne gaya mana gwamna ya tambaye shi kujeru nawa ne yanzu a kasa su ce kujera talatin to shine ya ce to a je a bamu wannan guda talatin a kuma ba mu haƙuri mu kuma sanar da members dinmu. kan cewa in an dawo za su yi bincike a dawo duk wanda yake so kudinsa ko kuma wanda yake son ya bari zuwa hajji na baɗi sai ya tafi a kai kan haka na tambayi sakataren hukumar alhazan na jihar plato dan lami muhammad wanda ya kara jaddada min yadda lamarin yake da kawai in ka zo da rasiti a nan ka biya kuɗi sai ka hau jirgi sai a zo a samu mutane wadda ana tsammanin dubu ɗaya ne da ɗari biyu sai a zo a samu alhazai sun kai dubu ɗaya da ɗari biyar kowa na ce na biya kuɗi ma'aikaci a nan kawai in ya samu wani wadda ya kwanta masa dan uwansa ne nina abokinsa ne yanka mai receipt to yanzu ba haka ba ne kwamitin nan da aka naɗa mu muna bincikawa domin dama doka muka sa duk wanda zai je haji ya je ya sa kudinsa a banki ya kawo tela sannan shi da receipt ko da ma wani ya zo da ya biya kudinsa ya ba da wani iyas e din ne a'a matansa ne ta kai ma matan iyas e ko ta kai wa iyas e a gida da sauransu to gidan ES ko ES ba shi ba banki bane ba ka ganin kaman ba ka wayarwa mutane kai sosai yanda za su fahimci musamman waɗanda suke karkara ba su san yanda matakan da ake bi ko kuma tsare-tsaren da ake bi na biyan kuɗin nan ba shi yasa ake cutar su wato yawancin mutane waɗansu ma akwai son zuciya misali wani ya gaya min wai da ya zo nan ya san an bashi tala je banki yana sauri wasu ya tare wani ma'aikaci shi don ga shi ka je ka biya mu mun yi wayar da kan mutane za a tantance a tabbatar kai da ka taba biyan kuɗi in ka taɓa biyan kuɗi to za mu yi recommending gwamnati cewa waɗannan bayan Allah a cikin ɗari da shida. yawan kaza ne suka biya kuɗinsu kuma sun cancanci su je su yi aikin haji gwamnati ya rage zaɓi gare ta za mu kuma ba ta shawara ta bi waɗanda suka ci kuɗin nan ta karbo a su kuɗinsu amma mu kan alhamdulahi tsari da muke ci yi yanzu wanda ya biya kuɗi bana zai tafi bana insha Allah daga nan kuma ba mu sake samun wani dalili a ce wai ka biya kuɗi baka je ba wannan abu muna so mu kashe ta a ofishin alhazai kare sake a na plato kare sake ma aukuwa. maniyata 2,262 ne daga jihar plato za su soke faralin a wannan shekara zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria an gaishe ki zainabu abu mai tagwayen suna yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya ta ce babu ofishin uwar gidan shugaban kasa wanda a da ake cike da tasiri a harkokin gwamnatin kasar hassan maina kaina ya duba wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana bisa ga kundin tsarin mulkin Najeriya da ofis ɗin matan shugaban ƙasa wato first lady da ko matar gwamna a jiha wanda ake kira first lady a takaice kuma a gasa ba wannan ofisoshi ba wani hurin ko kuma wani tashi shi ne ya ba da dama na a kirkiro wa'annan ofis an yi shi ne bisa ga siyasa abubuwan da ake yi ofis ɗin matan shugaban ƙasa ko ko matar gwamna gaskiya ita ce ba kan doka ko ba kan ka'ida. barista yakubu salibawa wani lauyan tsarin mulki a najeriya kenan ke tsokaci dangane da matsayin ofishin matar shugaban kasa ko gwamna da ake kira first lady da kuma masu sharhi ke cewar galibi ana amfani da irin waɗannan ofisoshi wajen barnata da dukiyar jama'a na tuntuɓi mai magana da yawan fadar shugaban najeriya malam garba shehu ko ina matsayin shugaba muhammadu buhari dangane da ofishin na first lady Shugaban muhammadu buhari ai bai ɓoye ra'ayinsa cewa shi wannan wato suna na first lady shi bai karba a gare shi ba ba Mu ma sunan ba shi duk wani abu da yake doka ba ta yarda da shi ba babu shi a tsarin mulki yayi alkawari da ma ba za a gudanar da shi a cikin gwamnatinsa ba. To amma duk da haka akan ga irin waɗannan matan shugabanni na tafiya cikin jerin gwanan ɗirka ɗirka motocin gwamnati ana masu jiniya da tawagar 'yan rikiya masu yawan gaske baya ga naɗe naɗen masu masu hidima da masu basu shawara da nau'o'in mataimaka na musamman da duk ake biya cikin kuɗin talakawa. To shin ina matsayin wannan a kundin tsarin mulkin Najeriya? ga lauyan tsarin mulki barista yakubu salibawa in ka duba kundin tsarin mulki duka daga feji farko zuwa karshe ba amma an bata sunan matar shugaban kasa ko matar gwamna gaba ɗayansa abinda ake magana shugaban kasa da gwamna mataimakin shugaban kasa mataimakin gwamna amma duk wani abubuwan da ake yi na da maka najeriya ba mu kan rumba ta ke ta demokradiyya sahihiya inganta ɓata kuɗin al'umma saboda mace guda. Honorable Fatima Talba wata tsohuwar 'yar majalisar tarayyar Najeriya ce a nata bangaren na goyon bayan wannan ofishi na First Lady. Babu dalilin da ya sa za a rufe ofishin First Lady. Rusa First Lady ya nuna cewa ba damu da harkar mata ba ne. Ofishin First Lady yana da muhimmanci ba kaɗan ba a gurin mu mata duk wanda kake ji yana cewa bai da amfani ka tattake za ka zama zani za su cewa ba shi da amfani akasarin ofis din first lady din a jiha ko a sama shi ne yake kula da harkokin mata Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria To madalla akan wannan batu ne za ku kira mu domin bayyana ra'ayoyin ku kuma lambar mu tana nan kamar haka biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna sauraron ku Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Samu kira na farko daga birnin Shehu, Sokoto na wane ne daga Sokoto? Assalamu alaikum Ibrahim ta almasi garaba kana magana an um, kana magana da Kabiru Abubakar Bulan yaki shagari lokar gamen Sokoto City tarayyar nigeria. A Ladan Ibrahim a yawa ne. Ladan Ibrahim a yawa sori da Allah. A ba damuwa. Ake to na akan wannan ofishi na First Lady tsakanin ko gwamnoni ko shugaban kasa gaskiya duk da shugaban kasa ya yi waki da shi mu ma muna goyon bayan waki da shi. Saboda mun fahimci cewa banna dukiyar jama'a ɗaya ne. sannan kuma suna amfani da wannan dama domin ainihin suna kan tallafa wa mata wani fage amma dai tunda da doka ba ta yarda da shi ba shi ma shugaban kasa bai yarda da shi ba haka ba mu yarda da kowane gwamna ya shigo da wannan abu domin ya kawo wata yaudara ko kuma wani al'umman da hana da kuɗin jama'a ya kamata duk da mun ce mun zaɓe su saboda su zo su muna kariya mun san da akwai masu kashi a gindin su amma duk da suna cikin APC duk mun zaɓe su npdb mun ita tun su ya kamata a ce mun ga canji daga sama har ƙasa na gode mai magana Kabiru Abubakar Kudan yaki shagar lokar game Sokoto tare tarayyar Najeriya. To mun jira 'yan Malam Kabiru daga Sokoto yanzu bari mu je Azare waye daga Azare. eh daga murya waye daga azare ina jin ka yi magananka. ka wane ne daga azare ayya ina ina ganin layin azare ya yanke layin azare ya yanke to muna magana ne akan shin me kuke gani ya dace eh dama game da ofis din nan eh mu ba mu ga wani alfanun da yake da shi ba domin ai ba wai su mata muka zaɓa ba mazajen su muka zaɓa kuma mun zaɓe su ne don su mana aiki amma sai zo suna amfani da wannan kaga kawai mata a kasuwar a cikin tafi kuwa ko tana ɗi tana jiniya har matsa mata ke su sa wani minista ne wani menene a hali kuma ko kuɗin talakawa ne da wannan an yi amfani da shi a gyara mana hanyoyi a mana menene yanzu inda za ka taso da ta kamar da zuwa sokoto sai ranka ya ɓata saboda matsalar hanya amma an kwashe kuɗi kawai ana ba su muna goyon dai jinar buhari ga bisa wannan abin allah ya taimake shi an ce hagun wani daman wani yanzu bari mu je jihar taraba wane ne daga taraba babu malami ne daga kasar local government to babu malami ina hankalin ka ya karkata game da wannan hankali na karkata ga dama an ce ai canji canji kuma allah ya kawo shi to abin da zai zama muluba da almundana allah ubangiji ya kawar mana da shi me yasa ka ce haka na abin da yasa na ce haka da akwai abubuwan da yake faruwa ba a san shi ba talaka bai san shi ba yanzu kamar mu kamar mu a nan jihar Taraba ko kuma Najeriya a ce matan shugaban kasa ita ce kaza tana kaza ba tsarin mulki ba ta cikin tsarin mulki ba ta komai an ɗauki dukiyar mutane ana farnatar da shi a dawo jiha dukiyar mutane a ce matan gwamna za ta yi kaza baya tsari a bulbula mata kudi a bulbula wa shi eh, eh, ofishin gwamna kudi talaka bai san abin da yake yi ba yanzu kamar mu lokal gwamna guda uku ne fata-fata suke da wutar lantarki sauran gaba ɗaya babu ba ruwa ba wuta ba hanya ba a san komai ba kamar ja to tsarin da aka ce an rusa muna goyon baya Allah ya karfafa masa gwiwa ba malami mun ji naka ra'ayin yanzu bari mu gangara nasarawa waye daga nasarawa <coughs> Fabaral uh, uh, Sambo Usman dan jaba Samina ka sandan Najeriya da ke Toto jihar Nasarawa. To Sajan Kamba Usman me ra'ayinka? Sambo Sambo Usman. Oh Sambo to Sambo Sambo Usman me ah, ra'ayinka game da wannan batu? Eh, to tun da mai gida ya kula da mu to da zai yi haƙuri su ma mata ofishin kanci ita ne ya ta kula da su da za a taimaka da na tabbata mulkin nan ba wani maganan bambanci ko wani abu ya alkawari zai yi a tsakanin da Allah kuma na tabbata zai yi har ga Allah na san zai yi don mu yi ne da na riga na san shi tuntuni mu a ra'ayin da zai daure ya taimake mu bar mata su ci gaba da harkar nasu na sai da suna. na ka ra'ayin kenan eh, samba usman to daga nasarawa yanzu mu bari mu zangara jihar naija makwaciyar nasarawa waye daga jihar naija eh, ni ne shamsu abdullahi hijau to shamsu ina hankalinka ya karkata game da wannan batu eh to gaskiya ni ina goyon bayan wannan ofishi na first lady me yasa kake goyon bayan sai eh, suna taimakawa mata yan uwansu gaskiya to dama an ce hagun wani daman wani yayin da wasu ke cewa bai musu ba shi ko samsu ya ce ya mashi har yau muna cikin naija din wane ne daga naija Dallami Joja daga Kadara jihar Neja, nigeria. To, Malam Dallami. Me ra'ayinka game da wannan batu? Eh. Ra'ayina da nake son bada. Eh, muna jin ka. Yanda Muhammadu Buhari ya yi. Eh. Ya ce ba zai ba matashi wani mukami na shugaba koko na shugaban mata ba. Mm. Gaskiya a halin gaskiya ya kyauta. saboda haka ake son shugaban kasa ya yi gaskiya ya kula da talakawa ya fi a cewa yana yi ma talakawa aiki ne ba ruwan wancan gwamnatin da ya wuce ba to lami mun jira yanka mun yanka lami har yanzu zai ba mu cikin naija ba yau da mutanen naija ke kama ke kama layin waye daga naija. ni Sunday ne daga naija. a wani bangare naija Sunday ina na a bangare kan Lafai o Lafai ko Eh, makwacin aga yake nan to to me ra'ayinka malam sunday game da wannan batu da muke tattaunawa mun gode da wannan shugaban kasa abin da yake yi mana allah ya sa mishi da albarka duwai nan abubuwa shine ya sa wani lokaci ana karkata da kudaden jama'a to ofis din na bai kamata a ce a amfani da shi ba kowa da bukin zuciyan shi aka ce Eh. makwacin mai akuya ya sai kura allah ya sa abu ya yi daidai to yanzu mun ji ra'ayin da daga naija bari mu gangara jos kuma wane ne daga jos Assalamu Wa alaikum salam. keke ne daga Jos. Wa? Usman keke baban Halima. To Usman keke baban Halima me ra'ayinka? Ina akan wannan ofis na H Lady. Eh. wallahi ba shi da wani amfani me yasa ka ce haka ko ba gaskiya ai gwamnonin suna yi ne daga su sai iyalansu su ma kuma shugaban kasa ba ma na shugaban kasa ma zai fa amfani to usman keke baban halima na ka ra'ayin kenan ga mun sake komawa naija waye daga naija kuna magana daga bala mai wancan hula daga ushishi ne to bala mai wankin hula daga ushishi a gaskiya so kyau matan shugaban kasa da shugaban kasa gaskiya ya daidai saboda ko ma ba a cikin kundin tsarin mulkin najeriya ba abin da ake gudana a wani bangaren sai a ki kawai inda ce abin na kawo ga karkara suna taimaka ma talakawa ne to ya samu na a abin amma sai ki wannan abin da zuwa ga karkara to ke da mini shugaban kasa ya fita ya daidai mu kuma muna shugaban kasa fata alheri Allah ta yashi Allah mai jagora Allah kuma kare shi shirin masharanta na wara yake ne ne bala mai wanke wula daga shi to mallam bala mai wankin wula daga shi mun ji naka ra'ayin yanzu bari mu gangara eh, makaranki sai an dawo Lagos kenan kusa dakin tsumma wane ne daga Lagos ranka rabe Mustapha Hussein ne daga Railway Compound to Mustapha Hussein ina hankalin kai karkata game da wannan batu da muke tattaunawa hankali na ya karkata ne akan mun gode wa mai girma shugaban kasa da ya kashe wannan domin mata su samu su zauna ɗakin mijin su su gaskiya da amana ba tare da an yi wani kace na ce ba to nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci ya kan kira kirayen da za mu iya ɗauka kenan daga kira na ƙarshe daga lagos Gobe ma rana ce idan mun buɗe layukanmu sai a ƙoƙarta domin a kira a faɗi ra'ayi. Wanda suka samu kira mun gode musu. yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar shekaru saba'in da suka gabata waɗanda suka yi nasara a yakin duniya na biyu sun fitar da wata doka wadda ta hukunta waɗanda suka aikata laifuka guda uku bayan da suka yi la'akari da irin laifukan yaƙi da 'yan nazi suka aikata da suka shafi cin zarafin bil'adama wannan doka wacce ake kira nuremberg ko kuma london charter ta tanadi cewa waɗanda aka samu da aikata laifukan da suka shafi azabtarwa ko kwashe mutane daga muhallansu ko kuma cin zarafin fararen hula kafin ko kuma a lokacin yaƙi ba za su samu kariya saboda suna rike da wani mukami ba muddin sun aikata ɗaya daga cikin munanan ayyukan da aka lissafa a baya tun daga wannan lokaci wannan tsari ko kuma doka ta zama madogarar da za a hukunta masu aikata manyan laifuka da suka shafi cin zarafin bil'adama adama a ƙarƙashin kotun ƙasa da ƙasa ko kuma kotunan cikin gida na wucin gadi waɗanda suka tuhuma tare da hukunta ɗaruruwan mutane da suka haɗa da waɗanda suka aikata laifin kai tsaye har zuwa kan shugaban ƙasa kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin tsohuwar ƙasar yugoslavia ta samu mutane 161 da laifin aikata ire-iren waɗannan laifuka da suka nuna an ci zarafin bil'adama da kisan ƙare dangi a lokacin yakin balkan a shekarun 1990 cikin har da tsohon shugaban sabiya slobodan milosevic da wasu manyan sojoji da 'yan siyasa haka kuma kotun ƙasa da ƙasa ta wucin gadi da aka kafa a rwanda ta samu mutane 93 da aka zarga da laifin kisan ƙare dangi ciki hadda 'yan siyasa da sojojin ƙasar a saliyo kuwa wata kotu ta musamman ta sami tsohon shugaban ƙasar liberia charles taylor da laifi saboda rawar da ya taka wajen taimakawa da shirya irin aika-aika da 'yan tawaye suka yi a lokacin yakin basasan ƙasar an yi wani lokaci da duk waɗannan mutane suka yi tsammanin cewa ba za a tuhume su da waɗannan laifuka ba domin sun yi tunanin cewa laifuka ne da suka aikata da za su iya ɓuya cikin ayyukan da gwamnati ke aiwatarwa sai dai ita doka ba ta tsallake kowa daga abin da ya shafi ayyukan lalata a gabashin congo zuwa azabtarwa da gwamnatin assad na syria ke yi akan fursunoni za mu ci gaba da kiran a tabbatar an gurfanar da su kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce a lokacin yana jawabi a taron cika shekaru saba'in da cimma matsayar london charter tabbatar da an tuhumi waɗanda ake zargi da aikata wani laifi shine kaɗai abin da zai samar da daidaito a tsakanin ƙasashen duniya ya kuma samar da nutsuwa a zukatanmu saboda waɗanda aka zalunta wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar to madalla ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. a takaice labaran na cewa shugaban kasar burundi pierre nkurunziza ya rantsar da sabbin manyan jami'an gwamnati yau talata biyo bayan sake zabensa a wa'adi na uku a lamarin da ya fuskanci kalubale iri-iri 'Yan jam'iyyar CNDD FDD mai mulki sun sami mukamai goma sha biyar a cikin ashirin a ciki har da mukamai masu mahimmanci da su jagoranci ma'aikatan tsaro da cikin gida da harkokin kudade da ma harkokin waje. Jama'a hannayen jaran Amurka da Turai su kuma sun farfaɗo yau talata biyo bayan faduwa da suka fuskanta a kwanakin da suka gabata duk da cewa har yanzu china na jagoranta faɗuwar darajar hannayen jari a kasuwannin asiya kasuwannin new york sun yi sama da kaso biyu cikin ɗari kafin sha biyar rana sannan mahimman alkalaman jari a turai su ma sun bunƙasa inda kasuwar jari a frankfurt da ke jamus ta samu albarka da kaso biyar cikin ɗari a ƙarshe shugaban ƙasar sudan ta kudu salva kiir ya amince akan cewa zai rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da ke da nufin kawo ƙarshen yakin ba watanni 20 da ƙasashe ta ke ta fama da shi To madalla. Da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe idan rabbana ya kai mu. Ku ji mu ɗauki da sabon wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na demokradiyya a yau na sahabu Aliyu Imam. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Bello Habib Galadanci da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya Rob mcgill ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ji ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.